Bani sun tana sake ta saki guda uku ku shaida ‘yan uwa a duniya. Ƙyalƙyalinta da murmushinta ya hallaka ni ya sani ramen mantuwa a duniya. duk abin a yau dandalin voa ya waiwayi ɗabi'a nan na zance a lokacin sallar Tuhaji, inda samari da 'yan mata kan caɓa ado da zumun samun saurayi ko budurwa a maimakon gabatar da kamar yadda suka baro cewa za su je masallaci ga ra'ayoyin wasu matasa mabambanta kin san wannan abu ne da zan iya cewa an daɗe ana yin shi kasancewa wasu daga cikin mata ba sa samun 'yancin kansu su fito gida da daddare sai a wannan lokutan za a ba su dama saboda ana ganin masallaci za su je kuma za su je ibada to mafi akasari akan hada su da kannen su ko kuma su su kuma abin da suke su je su sallaya su su fito to a wannan lokacin ne ake samun dama a yi zance a yi hira a yi dai duk wasu abubuwan da ba su dace ba kuma a cikin watan na ramadan yi kwarai kuwa kakan yi haka kai ma a a ni ban taɓa yi ba kasancewa ma ni kin ga tun da nake ma ina cikin agajin masallaci to wala ba zan iya ga miki adadin mutane da muka rika kora ko a bayan masallaci suna zance ko ana hira ko ana wani abin da ake kira free call ba duk a wannan lokutan eh, ya kike ganin wannan batu gaskiya wannan batu ne abu da mara daɗi ne wanda ni a iya ma sani na akwai gidan da na gani gidan malamai ne amma 'ya'yan gidan ma za ki gan su har wanke riga ake ake cewa yau yau ranar ta tahajjud ki ga irin an wanke riguna an wanke wando an ce ai za a je zance gaskiya ni dai ina ganin anan laifin mata ne abin da yasa na ce laifin mata ne saboda gaskiya ai ke mace ke kamata a ce kina da tarbiyya idan kina da tarbiyya akwai namijin ma da idan an ce ma ya je miki magana ko kuma ya saurare ki ma ba zai iya miki magana ba balantana kuma lokacin ibada lokacin ibada kamata ya abin da ya kai ka je ka yi ibada na mace ma ai tunda an sawwaka wa mace cewa ma za ta iya zama a cikin ɗakin ta killace kanta ta sallar ta ba sai ta fita ba kenan ke biki taba gaskiya ne ni a tarihi na ma gaskiya lokacin azumi ba na kula ma da namiji kawai na koma zuwa ga ubangiji na domin in samu rabauta to kamar yadda kika sani gaskiya ina zuwa tahajjud saboda abu ne da ubangiji ya ce a wannan lokaci na azumin watan ramadan amma gaskiya batun cewa wai in je in kula yan mata da sauransa gaskiya ni ban taba yi ba amma ana yi gaskiya ba zan ci abin nan ba domin a lokuta da dama za ka ga matasa haka musamman samarika da 'yan mata suna tsaye suna dan zance haka musamman lokacin kafin a fara nan tajir din ko kuma bayan an idar da sallan kafin a tafi gida za a ga cikin dare 'yan mata sun tsaya da abin nan wanda abu ne wanda bai dace ba amma ni gaskiya ban taɓa yi ba. mun kuma ji ta bakin malam muktar umar sharad alimamu masallacin juma'a na rijiyar zaki wanda ya bayyana rashin kyan wannan ɗabi'a ta matasa. to yanzu akwai wata ɗabi'a da matasa kan yi a goman ƙarshen maimakon a yi ibada to ya zama lokacin da ake samun 'yan mata da samari a daren sai a caɓa kwalliya a hanyar masallaci ana neman yan mata da samari eh, wato wannan yana daga cikin rudin shedan kullum Allah yana gaya mana inna shaytan lakum aduwwun fattaki ba aduwa shi kullum shedan duk sanda Allah ya ci ga wata dama to su yake rasar da kai wannan damar saboda haka yana daga cikin rudin shedan sai ga mutum maimakon ya je ya ba Allah sai shedan ya kawata masa ko ko mutum ya je masallacin ma ya ta chatting ko ya wasu abubuwa wanda ba shi ya kamata yi ba lallai mutum ya sani cewa ba shi da wata rayuwa ba in ba wannan ba idan Allah ya ce kai abu ba kai ba lokacin ka fa ya tafi ba lalle ramadanu idan kana rayuwa ba alwaqtu huwal hayat lokaci shine rayuwa zai iya zama na ramadanun ka tsaya wasa wani ramadanun kan ya zo ka mutu to ko me zaka ce da Allah saboda ka Allah ya baka dama Allah ya baka lafiya ka riski ramadanu to ka kokari tun daga ranar da aka ga wata har zuwa karshe ka raya shi da ibada ka hakura da komai ka ninki tabanu ka dauki ka ka ninki ka bauta Allah shine mafita a rayuwarka da fatan waɗanda aka yi domin su za su amfana baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria. duniya bani son ta na sake ta saki guda uku ku shaida ‘yan uwa a duniya ta da murmushinta ya hallaka ni ya sani ramin mantuwa a duniya